masu kallo kamar yadda ku sani da yanzu haka muna tare da alhaji jamilu roja ɗaya daga cikin manyan masu kallon dambe a tarayyar najeriya e kamar yadda ku sani yanzu kungiyoyi sun yi tsari na jinga da ɗan dambe na tsari wanda za sai ka rubuta ka cika fom sannan za a za a baka kuɗi sakamakon yadda 'yan damban da suke yi in aka baka kuɗi sai ka gudu ka je nan a baka kuɗi nan ka gudu ka je nan alhaji jamilu roja kana cikin masu kallon dambe a najeriya kuma da daɗe ya kake kallon wannan tsari da kungiyoyin dambe na najeriya suka yi to malam ali abin ana iya auna shi ta bangare biyu saboda wannan abin ya tabbatar da ci gaba ya fara shigowa cikin harkar idan za a yi shi domin allah saboda ka san haɗa kai daban haɗa baki daban in an yi haɗin kai ne don a kawo masana'ar ci gaba to yanzu ne shirin ci gaba ya shigo harkar danne saboda ka yi sainin na baka kuɗi bayan da ake lokal harka irin ta da shi dan kallon ta shi dan damban ya zo ya jingan a rika cutar shi shi kuma ana iya jinga da dan damban ya rika cutar mai ko ya gudu ko kuma ya yin abin da aka kawo shi to wannan abin in aka du za a yi makai adalci bangare duka biyun ci gaba ya shigo kuma yanzu ne su kungiyoyin damban suka fara kawo zamani a cikin harkar saboda kasan kullum rayuwa kamar tafiya ne ana yi ana dan matsawa to ya tabbatar da sun fara matsawa da aka yi dambe yanzu ake cin albarkacin dambe da 'yan dambe suka yi dambe amma na wahala yanzu kuma ba damban amma kuma albarkacin damban gashi ana ta ci to misali yanzu wannan tsari da kake gani ya kake ganin 'yan dambe za su so wannan tsari ko kuma su wasu ga kamar an tauye su ne a'a su ɗan damban idan mai tunanin damban kuma mai son damban wanda ya ɗauka damban sana'a yanzu ne damban za ta taimake shi sai dai kuma wani hanzari ba kuma ba sa'ilin ɗin nan ana iya cewa mun yi jinga da kai wata biyu wata biyu nan kila dubu ɗari biyu za ka bani sai ka bani dubu ɗari sai a ɗauke ni hoto ko saba'in da zimman za ka cika min sauran na idan na gama jingam ko kuma za mu riƙa yin kwatali zan buga maka ban sati uku idan na yi sati biyu za ka ban kaza in na gama ka ban kaza akwai abubuwa wanda suke iya gittowa su ƙungiyoyin in ba don allah suka yi ba su cuci ɗan damban ka gama yin wahala ko kuma tunanin ni na na na yi sainin a gidanka kowa ya gani ka rika ta yi ka gane ka rika tozartar da ni ko kana ci mutunci saboda akwai dan mai gidan damban da ba are shi ba are ne ra'ayin shi na arewa zai iya yin sainin da ba kudi ya rika ci mai zarafi saboda kasan ita eh, ra'ayin damba dafi ne duk wani wanda aka ce maka ga ra'ayin shi wallahi duk yanda zai danne wallahi wallahi ra'ayin damba ciwo sai kana yi kana kai zuciya nesa amma wannan kabilancin ana rika ana iya a rika sashi sai ka ga mutum ya yi sanin kuma bayan ya tabbatar da ya yi sanin a rika ci mai to a fitar da kofa biyu duk iyayen da ko na yi sanin ai kaman in ci mutunci ana tafiya free transfer ina iya maido maka kuɗinka in yi gaba ko kuma in na buga maka rabi na ga zaman mu bai ta ba in baka yi na rabin in maido maka cikon kuɗinka ka rubuta a ɗauka ka sallame ni saboda sakamakon matsaloli ni na yi gaba misali yanzu wannan harka da kungiyo ko kuma ce wannan tsari da kungiyo suka taho suka dauka kana ganin sun dauko hanya ta gyara wannan wasan ko kuma sun dauko hanya ne ta kashe wasan a wannan harka ce ta kai wasan gaba inda ma ba a taɓa tunanin zai je ba da yadda Allah zai je inda ma ba a taɓa tunanin zai je ba zai je idan ka kwatanta harkar wasan dambe da harkar sauran wasanni mm. za ga harkar wasan dambe tsohon wasa ne wanda ya daɗe amma har yanzu wasan yana ƙasa ya iya kai inda sauran wasanni suka kai eh, me yasa abin da yasa lokal harka aka ɗauka kuma ita aka rike kuma a yanzu ma yanzu ne suke so su shigo da zamani duk abin da aka ce da ne a da zai ci gaba ba zai ci gaba ba saboda duk abu yanzu da ake yi manual ta wuce yanzu an shigo yayin auto ne global life ne yanzu an shiga wani era wanda kai kake kai abin ka gaba to shi kuma wannan wasan dama sunan shi na gargajiya gargajiyancin ne yanzu an zamanantar da ita an zamanantar da ita tun kafin su zo ai kaga rayuwar tana ta matsawa da dan ba sai ya ba kamar ya cire ran shi har ya mutu ko keke bai da shi hmm. yanzu ana iya cewa ka zo ka buga dambe rana ɗaya lokaci ɗaya a ku buga kai da abokin damban ku samu mota kaga an fara upgrading harka hmm. an fara upgrading to yanzu wannan signing din kuma zai taimaka zai taimaka idan an yi shi domin Allah kuma akwai abubuwa a cikin signing din wanda ya kamata a tsaya a duba su zan iya signing da kai in yi rauni saboda na yi sainin a gidanka a gidanka na yi rauni wani tunanin wannan raunin ba ka da mamora zai iya zama kuma silar batawar ka kai da shi kaga idan kai ma mutum sainin kai rauni shi ya kamata ya ɗau nauyin ka komai da komai har Allah ya baka lafiya idan Allah in daga ranar da kai rauni za a dakatar da shi wannan ɗinka ne in kai in shi ya ga saboda ko ƙila ɗan tashe ne kai ko kuma ana buƙatar ka a garin da kai rauni idan kai rauni har zai yi jinya ka warke ku ci gaba da sabo ya ma adalci kuma akwai abubuwa wanda yake sa mutum ya ƙara zimma ya yi abin da baka taɓa tunanin zai yi ba ban da an yi jingan sai Allah ya kawo wani fatayi mun yi jingani ni da kai ya rika kawo result din da ya kamata ka kyautata mu kan jingan nan ta hana kyautata mu saboda ai kaman club club hmm. za ka ga idan club ya so ya komi sai ka ga manajoji masu wayo sai su rika yi ma yan kwallon alkawari su ce idan kuka ci min match kaza duk match akwai kaza duk match akwai kaza kaga ai zaman kuɗi suke yi amma wannan alkawarin yana moral don su yan kwallon su rika sa jiki ana bugawa hmm. hakan to misali eh, harkar wasan dambe kun daɗe kuna kallon wannan harka ta wasan dambe wannan tsari da ƙungiyoyi na najeriya suka kawo na jinga da ɗan dambe ko kuma su rubutu da shi har sakamakon gudun guduwa ko kuma cuta ko abin da ya kama da haka kana ganin irin wannan tsari ya isa haka ko kuma akwai wani tunani da kuke ganin ya kamata su ƙara a kan irin wannan eh. domin ƙara ci gaban wasa to kaga wannan ai tunaninsu ne dama kuma haɗa kai kai biyu ya fi kai abin da ya sa yanzu kaga ci gaban yana bullowa haɗin kansu ƙungiyoyi idan ƙungiyoyin suka yi haƙuri da hassada da ƙorafi saboda duk inda aka ce sana'a ce wani in aka ce wani na shugaba wani bai jin daɗi amma zama kara zuban bai su ƙungiyan saboda a fidda haƙin kowa su fitar da matakai na shari'a na shari'a akan ɓangare biyu in ɗan damban aka cuta ya kasance an yi ƙoƙarin fitan mai da haƙin shi sannan kuma su sani kowane ɗan adam akwai yadda Allah yake halitta shi ko a yan ƙwallaye duk duniya ba sana'a mai duka ƙwallo amma akwai ɗan ƙwallon da yake iya zagin red don halitta shi zai iya zagin coach zai iya yin komai ka gane mm. wannan kuma a ware shi wani bangare. ka gane wani bangare an san halin wannan fa saboda zafin ran shi irin shi ya ɓaci zai iya yin komai ka gane akwai irin su irin su sannan kuma ita sana'ar dan ba dama sana'a ce fa ta mai zafin rai ta mai zafin rai sana'a ce ta ba ta rago ba duk wanda ga yana dambe kakka kira shi a tim din maganar ragaye duk ragoncin shi a filin wallahi aka ce ka yi abin da ya baka iya to saboda haka su kuma kungiyoyin sai su gane wannan sana'a ce mai haɗari mai wahala tsarin ya kasance ana yin shi da kyau a kyautata na ƙasan nan ai su suke zama manya wata rana ko ba haka bane to dalilan da suke kawo ci gaba a harka adalci idan wannan tsarin adalcin cikin shi ya fi zaluncin shi Allah zai taimake su kuma zai dore in zaluncin ciki ya rinjaye adalcin wallahi ba inda harkar za ta ji idan ka duba wannan harka ta wasan dambe za a ga yawancin yan damben nan in sun gama dambe za a ga sun koma eh, bayan da sai ko kuma wasu ma sun koma su wannan su wancan su wannan kana gani a shawarce ya kamata a ce yan damben nan sun kafa wata kungiya a ƙashin kansu ta yanda za su dinga tara taro sisi domin idan wani dan damban ya bar dambe wani taro sisi ya zama yana taimakon su eh to kaga farko dai aliyu kai da ka ke cikin 'yan dambe yanzu ka san sana'ar dambe allah dai ya kiyaye amma mai ƙoƙarin cikinta wanda ya masifa ƙoƙari shi kuma ya fi shan wahalar rabuwa da ita ka gane abin da nake nufi in aka ce a damba ka kai wani stage saboda sana'a ce ta wahalhalu da yawa lokacin da wahalar tema yawa lokacin da ta taso maka ai rashin tsari ne ya sa babu tallafi idan da tintini suna da tsare-tsare irin wannan da suna da union mai karfi wanda wane ya bar dambe kudu da arewa ya kamata a zo a mai ajo gaggarumi idan sana'a kuma dama kungiyar su ta 'yan damban tana da wasu kuɗi a ƙasa wanda a ce kamar ko duk wata ko duk wata biyu ko duk sati biyu suke zama a ce irin ku 'yan tashe ku da Allah ya ɗaga. ku rika ba da kaso kaza su kuma annan masu tasowa ko ɗari ko ɗari biyu ko ɗari biyar ana ajiyewa su samu wanda ya fi ƙarfin abin a bashi ya rika ajiye musu su yi joining account kudu da arewan da gurmaɗa in kuma hakan ba za ta yi ba kowane ɓangare su nasu gurmaɗan su yi nasu kudawan su nasu yan arewan su nasu suna da strong union suna da joining account na shugabanninsu a ce sainin ne na mutum uku ko uku biyar mm. wanda wani bai isa ya cire kuɗi ba sai duka wa'annan mutanen sun sa hannu mm. su samu troxy a cikin 'yan kallo wa'anda za su rika yadda da tsarin da ake yi na taimako to wani tsohon ɗan dambe ne a lokacin da ya dambe ya ba da gudunmawa kaza yau ga halin rayuwa ko ba haka ba ne to ana so shi ma tun da yanzu damban nan ta zama kuɗi ba a ce mai ce an gama damba ba ya ce wai a bani maulata ko yau tun da ka buga ya kamata a wuce a sana'a kuma ya kasance su 'yan damban da tsarinsu akwai kuma tsari su samu legal advisor legal su 'yan damban kansu tunda an shigo da wannan tsarin tunda kungiyar damban tana da nata lauyoyi su ma su samu legal advisor wanda in aka cutar da ɗan damban lauya zai iya tashi saboda kare mashi ɗan damban hakin shi misali abu na ƙarshe alajamilu eh, za ka ga gwamnati yawanci tana sa tana sa hannu a kowane tsari kuma tana sa hannu a kowace harka musamman na wasanni wasanni na gargajiya da yawa za ga gwamnati tana sa hannu musamman irin su kowa da sauran wasanni za ga gwamnati tana sa jiki a ce ta sa hannunta a ce ta taimaka amma menene ya hana gwamnati har yanzu ta ta sa hannu a harkar dambe ai kai kake sa kanka wajen su ne 'yan damben ba su saka kansu ita ita ko ai akwai mata gwamnati wadda gwamnati take ɗaukar nauyi don yadda tsarin ita ko kowai mu kuma in ka lura kaga yawancin damban nan fa na gargajiya a najeriya ake yin shi su kuma shugabannin najeriya suna da kalan nasu tunanin wasan ma da ya kamata su taimaka mu ai kaga ba sa taimakon shi amma idan ka matsa ka san makaho ma bai san ana ganin shi ba sai in an taka shi ko ba haka bane to su tun da yanzu tsari ya shigo cikinsu akwai masu ilimi su za su haɗa kansu da gwamnati su yi ƙoƙari kowace irin sana'a yanzu ana ƙoƙarin haɗuwa da gwamnati ita gwamnati ta 'yayi eh, neman nemanta ake sai a haɗu yanzu ba ga mawaƙa ba suna da ƙungiyoyi ba ga malamai ba eh. Eh, ba ga malamai ba ga malamai ba su ma sun shiga gwamnati. ana ta yi da su kuma ga ƙungiyoyi nan kala-kala so su ma tun da sana'a su ce duk abin da kake yi shine duk abin da kaga kana yi shine a business ɗinka su za su yi ƙoƙari da manyan mutanen da suke ra'ayin abin ai akwai mutane na cikin gwamnati masu ra'ayin abin kuma za su iya haɗa su da gwamnati to su ne za su san tsarin da za su yi ko in ba su sani ba su kawo a yi musu tunda akwai mutanen da za su iya musu a danganta su da gwamnati in aka danganta su da gwamnatin kuma in Allah ya ga za su ci albarkacin abin abu na karshe aminti daya wani shawara za ka ba kungiyoyi da yan damban gaba da minti daya to ni bangare shawaran duka bangaren halima juna adalci su kungiyoyin ya kasance sun yi wannan abin ne ba don ci gaban su kadai ba hmm. su yi sun yi shi saboda ci gaban harkar ci gaban harka to in suka ƙudura wannan a zuciyarsu Allah zai taimake su kuma harka za ta ci gaba amma in dan ci gaban su suka yi su cutar